come on. Barkan ku da warhakan wa matasa barkan da sake kasance tare da ku a cikin wannan shirin naku na labarin matasa shirin da ke zo muku a kowane karshen mako daga Studio Kalangu. Yau kuna tare da ni Fanta Shamsu da kuma gora ta Rabia Mai Kano ya ne Rabi da dama. Lahiya lau nake Fanta ya ke kuma. Alhamdulillah Rabi. To Fanta yau me kike dauke da shi? Rabiyo za mu fara ne da zancen wani taro da ɗalibai nan babban birnin Yamai suka yi akan ababen da ke kawo cikas a cikin karatunsu. A cikin takaitaccen rahoton na yau kuma za mu je da ku garin Gaya inda da ake kokowa wajen ganin ɗalibai gajiyayyu sun samu karbuwa da ƙarshe kuma sai filim na wasannin motsa jiki. Rabi ranar Talata 22 ga wannan watan Nuwamba ita ce ɗaliban da ke karatu a fannin shari'a da siyasa na nan babban birnin Yamai suka yi wani zaman tattaunawa akan ababen da suka shafi karatu a ƙasar Nijar. Haka dai Fanta, bari in bar ku da fassarar wannan rahoton da muka shirya muku. A cikin babban ɗakin ɗaukar karatu na tsangayar kimiyyar shari'a da siyasa ta jami'ar Abdul Mummuni da ke Yamai ne ɗaliban wannan tsangayar suka haɗu domin tattauna matsalolinsu dangane da ilimi. Saidu Isaka Muktar mai kula da sadarwa na ƙungiyar ɗaliban Inun kuma mai ba da lacca ya yi ƙarin bayani. a yau sai dai idan an ki gaskiya domin yarda cewa tsarin ilimi gaskiya na ka hanyar turbudewa baya ga yin watsi da kuma rashin kulawa da makaranta a nijar akwai raguwar ilimi da ke tada hankali sosai tunda yanzu babu wannan yunkuri na ingiza ci gaban ilimi a nijar musamman ma a bangaren makarantun gwamnati da ake ganin nan ne ya kamata a bada ilimi mai inganci Bayan gudanar da ayyuka da dama, ɗaliban da suka halarci muhawarar sun bayyana muna ra'ayoyinsu. Ana magana ne kan makarantun boko na ƙasar niger A gani na abu ne mai mahimmanci saboda ana zance ne kan tarbiyya shine kuma cibin kowane ci gaba. A ƙarshen wannan taron muhawara, fatan kowa shine tsarin bada ilimi a Nijar ya zama abin nuni a yankin Afirka ta yamma. Rabi har yanzu muna fanni ilimi. A satin da ya gabata ne aka bayar da lambar yabo mai lakani da Plume Utile, wato alƙalami mai amfani kenan a harshen Hausa. wato marubuta uku ne waɗanda suka fi kwazo su ne kabine leader communication zata bai wa lambar yabo karin bayani a cikin fasarar wannan rahoton abokin aikinmu ali tajisir ahmed a ranar 20 ga watan novamba aka gudanar da bayar da tukuicin gasar plum itil alƙalamin amfano aji na hudu da kabine leader communication ya shirya ma'anar a cewar wanda ya ƙirƙiro gasar shine fifita adabi da kuma magance matsalar sassautar ilimi da aka gano 'yan shekarun bayan nan wajen ɗalibai saidu zaku babban daraktan kabine litcom Mun tsara wannan jarabawa ne a cikin tunanin kawo gudunmuwarmu a kan kuma bayan kuzarin ɗalibai a aji. Don haka ne muka ɗauki wannan maudu'i na nuna kishi na ɗan kasance wanda a matakin farko Nijar ce muke so. Mataki na biyu kuma ci gaban ilimin boko ya kasance sahu a cikin sahun gaba. Tukwici uku aka bayar ga marubuta uku da suka fi a azaƙa wa'annan sun ɗuma ne kan ma'udin gasar ilimantarwa sahun farko cikin sahun da aka sa gaba suna hamzarta matasa ga tunkara da jawabin jin daɗin da suka yi. Gaskiya da farko ban yi tunanin zan iya cin gasar ba. Na ji daɗi sosai da na samu tukuci. A shekara bara na zo na hudu, a wannan shekara na zo na ɗaya. Na ji daɗi sosai da na samu na zo na biyu. Ina fatan shekara mai zuwa na zo na farko. Zan ƙara kuzari na sake dawowa. Rabia jihar Agadez ne kungiyar da ake ce ma l'Association Se Battre pour son bien-être AGZI Manak kai rabon tununuwa domin amfani ga waɗanda ba su da hali. hali sosai. Abokin aikinmu Anise Karim ya taɓa wannan zancen bari mu shurari fassarar rahoton nashi. Taimakawa iyalan da ke cikin tsohon birnin Agades wa'anda basa da ƙarfin ginin raman zuba ruwan datti na zamani domin a samu a musu shi shine manufar da ƙungiyar Axi Manak ta sa gabanta. Abdu Muhammad shugaban kungiyar. Akwai lunguna wanda yake mota ma ba ta iya shiga cikin tsohon gari kuma suna da matsala waɗansu suna da halin da za su rami waɗansu ba su da halin da za su rami. Mu tsakaninmu ne da kanmu muka zo muka gaggama don mu yi wanga aiki. Funeme ita ce anguwar farko da ta amfana da wannan husa'ar matasan mazamna anguwar su nuna gamsuwarsu sun zo mana wallahi da tanu sun samu mana shi nan na wurin wanka da ke watsuwa mutane na tsallacewa ba su jin daɗi sai in ya cika mu kwarfi an ka tanu an sa an ka murhi an sa a da muna wahala sai ruwa su bi hanya kuma ga mu suna ci mana ma bangwaye wannan fusa'ar matasan za ta ci gaba da aiwata cikin sauran angowi goma da suka yi saura da birnin agadas ya kumsa Sai kuma ta takaitaccen mu na yau. Rabi ranar Lahadin da ta gabata wato ranar 20 ga watan Nuwamba ita ce ranar duniya ta incin yara. A madadin wannan ranar, UNICEF ta sake jaddada kira akan a ƙara kulawa da yara musamman masu rauni. Haka ne Fanta, bari da in barki da fasarar wannan rahoton da Fadal Alu ya shirya muna. Muna a balbalin makarantar kwartagi ta biyu a garin Gaya, ɗalibai marasa gani da masu gani na wasa tattare cikin kyakkyawar zumuntaka. Muna wasa tare, muna karatu kuma tare, tun da kunga in ni ban kawo kuɗin kari ba, in su suna da, suna bani. Muna fahimtar juna sosai. da abokanina suna taimaka min na yi wasu abubuwa kamar tafiya shan iska da kuma tafiya makewaya. ba cikin wata damuwa ba yaran da ba su da halin na nakasa ke ta wasa kuma suna taimakawa takwarorin nasu na aji. Nakasassu da suke makarantarmu muna aji ɗaya muna aiki tare muna wasa tare a cikin harabar makaranta muna ci tare abokaninmu ne. Wannan haɗin kan sakamakon yawaitar wayar da kai ne da aka yi a cewar daraktar makarantar madam Yakuba Hasiya A gaya, ka san ilmantarwar yara da ke da halin nakasa sai haɓaka yake albarkacin yawaitar wayar da kai ga masu ruwa tsaki ga lamarin ta kowace fuska. Yanzu kuma sai filim na wasannin motsa ciki tare da Gungu Muhammad Dantani. a fannin kwallon kafa kofin duniya qatar 2022 ta soma ne ranar 20 ga watan nuwamba kamaru ghana morocco senegal da tunisia suke wakiltar nafiyar afirka andre ayu da bukari na ghana suka saka ragar farko na nafiyar afirka a wannan kofin duniya sakamakon wannan ranar farko na kasashen afirka shine bacin nasara ko ɗaya da suka yi sun samu baran biyu da ƙasa a gwiwa uku tuntuni wasu nuna maganar wa'anda aka fi sawa ido biyo bayan ranar ta farko na tankaɗan rukunna su ne Faransa, Espanya da kuma Brazil. ana muka kawo ƙarshen shirin labarin matasan mu ne mun gode muku da sauraron shi da kuka sai kuma gobe da Allah ya kai mu na rai inda zamu dawo muku da wasu sabbin labaran.